من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين na roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira amma inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu yau alhamis inda muke 21 ko 22 daidai 22 ga watan muharram shekara ta 1437 hijiriya wanda ta yi daidai da ajin biyar ga watan 11 na shekara ta 2015 miladiya inda muke karanta wannan littafi mai fayyace mana wato aƙidun shi'a a al'imamiyya ta mu tashi a tambaya yau ta 26 ne da 28 tabbas jiya ban sa ba tambaya ta ashirin da takwas ga ta kamar haka mun san a mazaba a aƙidan ahalus sunna wal jama'a wato suna kafa hujja da abubuwa guda hudu wanda su ne maɓulɓula da maɓuɓɓugan shari'ar musulunci na farkonsu shine alkur'ani na biyu sunan manzo muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ukunsu shine ijma'in malamai sannan na hudu shine kiyasi to yau a jiya mun tabo hadisi a can mun tabo matsayinsu kafa hujja da alkur'ani da kuma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk mun ji yanda akidan su yake game da waɗannan to yau halil ijma'u hujjatun inda shuyukhi shi'a al madhhab shi'i wa mata shin wato shaihunan shi'a sun yadda da ijma'in malamai yanda ijma'i yake zamanto hujja a gare mu mu kafa hujja da shi shin shi ma malaman shi'a da shehunan shi'a da aƙidan shi'a sun yadda da ijma'i a matsayin hujja sannan yaushe ne suke yadda da shi ɗin jawab mala ya ce laisa bi hujjatin duk wani ijma'in da musulmai suka yi ba hujja bane ba a ɗaukan shi a matsayin hujja a wajen malaman shi'a illa bi wujudi ahadi a immatihimul ma'asumi sai dai idan ɗaya daga cikin limamansu ma'asumai ɗin nan yana ciki amma duk ijma'in da aka yi na al'umman musulmi in babu ɗaya daga cikin limamansu ɗin nan goma sha biyu to wannan ijma'in a wajensu ba ijma'i bane kuma ba sa aiki da shi ba sa la'akari da shi ina fata an gane ko a fa kullu jama'atin a ƙala allamatuhum ibn mutahhir al-hulli wani babban shaikhin su da ake kiran shi e, ibnul mutahhir al-hulli ga abinda ce al-ijma'u ijma'i a wajen ‘yan shi'a innama huwa hujjatun indana yakan zamanto hujja a wajen mu ‘yan shi'a da sharaɗi lishtimalihi ala ƙaulil ma'asum idan matukan ijma'in nan ya ƙunshi maganan ɗaya daga cikin limamanmu ma'asumai ɗin nan to nan ne za mu ɗauke shi a matsayin wato ijma'i in babu ra'ayin malamanmu a ciki to mu ba ijma'i bane ba ruwanmu da shi fa kullu jama'atin kafurat kowace jama'a komen yawanta au qallat komen karancinta to kana qaulul imami fi jumlati aqwaliha idan har matukan maganar limamin su yana cikin ɗaya daga cikin maganansu eh, cikin ɗaya jama'an nan majority ko minority to fa ha hujjatun ijma'in nan hujja ne abun dogaro ne da shi karɓaɓɓe ne lali ajilihi a hujjatan li ajilihi lali ajilil ijma domin shi ɗin ne kawai ba wai don ijma'in malamai domin ijma'i ai consensus ne na manya-manyan malamai za su haɗu suka ce to idan misali a ce mutum uku ne a nan mutum ɗari a can to inda shehinsu ya yi magana inda mutum biyu ɗin nan ne mutum uku ɗin nan ne nan ma shehinsu ya yi magana ya goyi baya to wancan shine ijma'i in kuma maganan shehinsu a masu yawan ya yi magana shine ijma'i so ijma'in ba wai don sauran mutanen ba ne ake la'akari da shi no don shi in particular kawai yana wajen ina fata an gane ko don shi yana wajen kawai ba wai don sauran jama'a ba waɗancan ba a la'akari da su shi alone kawai da yake ciki shi kenan ina fata an gane to to ai kaga ya zaman to shirme idan ka duba domin su sun ce limaman sun ma'asumai ne so ba sa bukatan sai waɗansu ai sai ya haɗu da waɗansu makena kaga shi kadai ya isa ya zaman to me ijma'i <laughs> shi kadai ya isa ya zaman to ijma'i domin idan manzon Allah da Allah ya yi magana yanke magana akwai wani wai da za a zo a yi ijma'i a ce an saba magana manzon Allah babu to shi ma bai isa ma'asumin ba ai ai ma'asumi duk inda yake nan daidai yake so baya bukatan ma a yi ijma'i in ya yi magana kawai shi kenan to saboda haka inda jama'a za su je can shi yana nan ɗaya da mutum biyu to wannan abin da suka faɗa shine ijma'i don wannan da ya yake tare da su ba wai don sauran jama'a ba in kuma yana cikin mutum dubu ne ra'ayin mutum dubu to wancan ne ijma'i ba don sauran maganan mutanen ba don shi din ne kawai da yake ciki wannan shi ne ijma'i a wajensu wanda yake so ya ga wannan maganar ya je futunar na hudu tahdhibul wusuli ila ilmi wusul sunan littafin da suka wallafa shi ibnul mutahhir al-huli din nan ka duba shafi na saba'in da kuma awa'ilul maƙalati su ma sunan littafi ne wanda aka yi magana a ƙarƙashin babin alƙaulu fil ijma shafi na 121 to fal ijma'u kun ga anan wato definition ma'anan ijma'i a wajen shi'a innama kana hujjatan yakan kasance hujja ne lidukhuli qaulil ma'asumi fihi saboda maganan ma'asumi ya shiga cikin wannan ra'ayi la li al'ijima al-ijma ba don wai shi ijma'i bane sauran ko sun saba matukan maganan ma'asumi shi ya inclining ga wannan shine nashi ne hujja kawai to at-ta'liq ya yace to ga da comment ta'aliki to yace menene kiman wannan ijma'i ta ai dama ijma'i bai taso ba domin an ce idan da mutum biyu yake maganan shi inda yake din sune ijma'i ko da mutum dubu a can kuma ijma'in don shi kadai ne da ya shiga wajen ba don sauran jama'a ba to me me matsayin ijma'i da ijma'i ai misali za a gayyato malamai ne masana ko ba haka ba akan wani ishu akan wata matsala da ta taso al'umma musulmi da aka nemi hujjanta da bayaninta a Qur'ani babu aka nemi bayaninta da hujjanta a hadisi babu babu sai a ce to malamai dan Allah su mike tsaye hamshakan malamai na duk duniya a zo a haɗa conference a zo a tattauna a ka resolutions akan wannan abu ina fata an gane a samo mana hukuncin shi wannan abu ya dame mu babu shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi babu shi a wancan zamanin a zamanin mu din nan ne kawai abun ya bullo misali misali abinci ko mana sunuka da Allah misali don ka san ma wannan abun gashi na mashirme ne abinci ko mana irin wata mu'amala da ake gudanar da ita a yau me matsayinta a musulunci abinci ko mana kwallon nan a bamu tataccen bayani misali kwallo babu shi a zamanin manzon Allah to abinci ko mana matsayin shi kai malamai su je su haɗu ka gani su yi exercising effort da Allah maɗaukakin sarki ya ba su in the absence of hadisi ko alkur'ani amma idan abu Allah ya ce haram ne ko halal ne no need ma a je a ce za a yi wani taro a tabbatar da kaza kamar yau a ce an gayyaci malaman duniya gaba ɗaya su je su binciko mana da Allah matsayin zinan nan muna so mu kalli zina yanzu ai duk binciken da zamu in ba haramun din nan da Allah ya ce haramun bane aka fito da shi shirme ne kuma la qiyasa ma annas ba a qiyasi in the presence of nasi. ka gani Allah ya ce abu mu mu ce mun je mun yi ijma'i Allah ya ce abu wajibi ne mu mu ce kawai mustahabi ne Allah ya ce sallah wajiba ce mu ce mun je mun yi ijma'i mun yi bincike mun bincike mun gano sallah mustahabi ne kai ba wajibi man in ka ga dama kai in ka ga dama ka bari ka isa Allah ya yi magana kai ka fito ka ce kai sabaninta aina Allah da na manzon Allah idan sun fito sami inawa wa ɗana ne kawai to amma idan abu ya taso yanzu muka duba babu shi a zamanin manzon Allah babu shi a hadisai babu shi a alkur'ani to nan ne za a ce to malamai dan Allah su je su yi bincike ta hanyar menene ta hanyar kiyasi ta hanyar kiyasi amma alkiyasu huwa ilhaqu far'in bi aslin li eh, fil hukmi li wujudi illatin jami'atin bainal asli wal far'i a gani shine kai a duba cikin abubuwa da suke haram da halal a cikin alkurani a duba wannan abun da me ya yi kama da su sai a yi ɗin din shi kawai shine kiyasi idan ya yi kama da haram saboda waɗansu illoli da suka yi tarayya da wannan da wani abu na asali da ya zo a ƙur'ani sai a yi haɗa shi a jona shi a can a yi atacin ɗin shi amma ta duk ijma'i duk inda shehi yake ma'asumi nan ne ijma'i yake ko da mutum biyu ne ijma'i kuma ba wai don mutanen ba don shi din to a bashi mana shi kadai ijma'in ne ko ba a gane logic din ba ma damu ya taqiduna ismata imamihim ka gani tunda suna cewa limaman su ma'asumai ne ba sa kuskure to ai noni sai an zo an sun hadu da waɗansu kuma an yi wani taro don abinci ko wani abu fa qawluhu wahdahu kafin kaga maganan shi shi kadai ai da ya isa ma tunda shi ma asumi ne to kaga wannan ta'aliki kenan so a takaice ba su da wani ijma'i su da wani ijma'i kawai na'am su ne kawai hmm. a shi kadai kawai idan ya magana shi kenan sai an zo an yi sai an yi ijma'i yanzu idan manzo Allah yana tsakanin mu yanke hukunci sai an yanko taro a ce a zo a duba kaza kaza kaza ina manzo Allah maganan shi kadai hujja ce muleka tambaya ta 29 tana ce ma aqidatu shuyukh al-mazhab shii fi tauhid al-uluhiyya me aqidan shaihunan shi'a a game da tauhidul uluhiyya tauhidul uluhiya dai mu a aƙidan ahlus sunnati wal jama'a huwa ifradullahi ta'ala bil ibada ifradullahi ta'ala bil ibada kadaita Allah madaukakin sarki shi kadai yayin ibada ibadan da kake yi ina fata an gane ko kamar salloli biyar azumi mizlu zafi yanka da zaka yi wan nazari da bakance da za ka yi gaba ɗaya na Allah ne addu'a'u addu'a da za ka yi ibada ne wal isti'azatu wal istighafatu wal isti'anatu neman taimako neman gudummawa neman koma da komai ka san ba wanda za ka fuskata ka tinkara ka nemi waɗannan abubuwan sai Allah shi kaɗai wahadahu la sharika lahu yankanka da zaka ka yi qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati rabbil alamin al-isti'anatu neman taimako iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in al-istighathatu neman taimakon gudummawa da gaggawa istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi malaikati murdifin gashi nan kowanne annagaru bakance yufuna bin wa yakhafuna yawman kana sharruhu al duka irin waɗannan a shi'a suna imani da tauhidul uluhiyya me aqidan su game da shi mala ta tabayyanu zalika fil as'alati fil as'ilati wal ajwibati al atiyati insha Allah an san za ta bayyana a waɗannan tambayoyi da ansoshin da malam zai yi yanzu yace na tambaya ta talatin kaifa ubida Allahu ta'ala fi itiqadi shuyukh shi'a ya aka bauta wa Allah ma asalin bauta wa Allah ma ina ya samo asali tukuna a aqidan su shi'a kafin ma aje kan tauhidul uluhiyya ya ma aka bauta wa Allah ma tukuna ina bauta wa Allah ya samo asali jawab malace ya ataqidu shuyukhu shi'a shaykhunan shi'a suna wato suna da aqidan cewa bi annahu laula a'immatuhum lama ubidallah da ba don limaman su goma sha biyu in nan ba ba dama ba a bauta wa Allah a duniya su ne sababi su ne genesis na bauta wa Allah da babu su dama babu ibada a doron ƙasa ta'ala Allahu amma ya ƙonuna Allah ya tsarkaka game da irin wannan maganar da suka yi waftarau hujjansu shine wata ƙarya ce da suka kirkira ala abi abdullahi waye abu abdullahi sayidina Hussein ƙarya suka ƙirƙira suka danganta a gare shi annahu kala wai cewa ya ce wa hashahu kuma sam sam sam sam Allah tsare shi bai faɗa ba wai Husaini ya ce inna Allah halakana Allah maɗaukakin sarki shi ya halicce mu fa ahsana khalaqana ko ya kyautata halittanmu wa sawwarana ya suranta mu structure ɗinmu mai kyau fa ahsana suwarana ya kyautata suranmu ta ga suran ɗan adam ta fi ta jaki kyau ta fi ta alade ta fi ta mace duk in ka ɗauko ba wanda yi ɗan adam kyau a halittu ina fata an gane ko na ainihu fi ibadihi ku duba sai Allah ya sanya mu wato wannan maganan fa yana rifarin ɗinta zuwa ga waɗannan limamai goma sha biyun ne ina fata an gane bi ma'ana inna allaha na Allah ya halicce mu mu goma sha biyu innan limamai alul bait fa ahsana khalqana ya kyautata me halittanmu wa sawwarana ya suranta mu a kyakkyawar sura fa ahsana suwarana ya kyautata suranmu sannan wa ja'alana ainahu fi ibadi sai Allah ya sanya mu mu ne Allah din a bayinsa kaman ka ce ja al-amiru ainuhu ra'aitul amira ainahu wato na ga shugaba in person wato sai Allah ya sanya su su limamai kenan ainihu su ne asalin ma Allah fi ibadihi da bayinsa ko kuma sune idon Allah ma a cikin bayin Allah walisanahun natiq su ne harcin Allah mai magana ina fata an gane ko fi khalqihi wato maganar da Allah yake wa bayinsa wato sune ne harcin Allah da yake magana da bayinsa sune idon Allah da Allah ke kallo da shi wa yadahul mabsutata kuma sune hannayen Allah shimfiɗaɗɗu ala ibadihi ga bayinsa bin ra'afati wajen rangwame war rahmati da tausayawa wa wajuhu alladhi yuqta minhu kuma sune fuskan Allah da ta nan ne ake zuwa wa Allah din ina fata an gane ko wato kamar yanzu in zaka zo masallacin na a ce babu wata hanya sai wannan tafawa balewa din ko ita ce hanyar da zaka zo almanar to su ne ita hanya ɗin da duk wanda yake so ya zo wajen Allah su ne hanya kamar kiristoci da suka ce mu ne hanya mu ne gaskiya mu ne menene mu ne menene ɗin nan bari haske ya haska mu cikin duniya mu ne menene mu ne mu ne menene mu ne mu ne bari haske ya haska mu cikin duniya mu ne mu ne gaskiya mu ne menene mu ne gishiri mu ne menene na duniya to wato bi ma'ana duk yanda kake so ka je wa Allah ka je wa Allah so su ne menene yawa su ne hanyar da za ka biyo su ne hanyar da za ka biyo ka zuwa Allah awa bari haske haska cikin mu ne gishiri mu ne fitilan duniya shine asali bari haske ya haska mu cikin duniya mu ne gishiri mu ne fitilan ina fata an gani ko yawa to abinda suke so su nuna su ma su ne wato su ne ta inda duk zaka je wa Allah su ne menene su ne hanya su ne hanya su ne wa wajuhu alladhi yu'ta minhu sannan wa babuhu su ne ƙofar Allah alladhi alaihi wanda in kana so su ne ƙofa da take nuni zuwa gawa zuwa ga Allah ɗin su ne ƙofa da take nuni zuwa ga Allah wa khuzzanuhu fi sama'i wal ardi sannan su ne kuma taskokin Allah ta sammai da menene ta kasai bi ma'ana in kana son ka samu arzikin Allah subhanahu wa ta'ala ka samu biyan bukata da taskokin Allah da suke sammai da kasai ba sa samuwa sai through ina fata an gane ko sai ta hanyarsu in baka da aƙidansu tamkar in baka kansu baka bin limamansu tamkar komai naka da Allah ya yanke hatta arziki ma ba za ka yi ba domin su ne taskokin Allah na sammai da kasai wa khuzzanuhu fi sama'ihi wa ardihi yace ku duba bina bina damu ne damu ne asmaratil ashjaru bishiyoyi suke yaya wa aina ati simaru sannan damu ne ƴaƴan itace suke nuna wa jaratil anharu damu ne ƙoramai suke gudana wa bina yanzilu ghaifu sama' da mu ne ruwan sama ke sauka wa yanbutu ushbul ardi da mu ne kuma ciyayin da dabbobi suke kiwon suke tsira a doron ƙasa da ba mu da duk ba waɗannan abinda kuke suke so su nuna mana kenan da babu su limaman su goma sha biyu din nan da ruwa bai sauko ba da bishiyoyi ba su 'ya'ya ba da ba su ma nuna ba da ƙoramai da koguna ba su gudana ba ina fata an gane ko da taskokin Allah na sammai da kasai da babu su ma kwata-kwata ballanta da har samu kobon kashewa ina fata an gane ko da babu wata rahama a doron ƙasa sannan kuma wa bi ibadatina da ibadar mu ne ubidallahu ake bautawa ake bautawa Allah walaula hannu. da ba don mu ba lama ma'ubidallah da ba don mu ba da Allah ma ba a bauta masa ba hmm. me suke so su nuna yawa in ba ka yi imani da su ba ka taɓe duniya da lahira in ba ka bi su ba ka yadda da su kai imani da su ba khasirta duniya wal akhira zalika huwa al khusranul mubin a wajen su kenan ina fata an gane su ne komai wannan maganar ka duba footnote can usulul kafi din nan kun san mun yi bayanin usulul kafi a can baya ko na wane ne ma al-kulaini mawallafin shi kulaini usulul kafi lil kulaini wanda muka ce mawallafin shi babi babi nawa littattafai talatin ne kafin wani lokaci kifta da bismillah ya koma hamsin ina fata an gane wanda wannan limami da yake ɓoye ɗin nan ya yi menene ya yi diktatin nashi ya sa mai suna kafin bishi'atina littafi a ya ishi shi amma mu je tambaya ta to yanzu kun ji to ina ma tauhidul uluhiyya ko rububiyya zai taso tunda su ne ma kawai su ne ma ibada eh kawai eh to ta ina wani ibada zai abin nan tambaya ta 31 tana ce hal ya ataqidu shuyukhu shi'ati bil hululi wal ittihad kulli shin limaman shi'a suna imani da incarnation ko menene ake faɗan shi da turanci wahdatul na incarnation shine wato Allah yana sauka cikin su su gwamutsu da Allah ina fa na miya shine al-ittihad al-hulul kuma Allah ya sauka cikin su al-ittihad kuma su zamanto kawai ah, wani ɓangare na Allah yana eh, sun cakudu da abin nan ina fata an gane kamar misali yadda za ka ɗauko fura fura gayan fura dama can ka haɗa ta da menene citta ka haɗa ta da kamar miya dai kawai akwai attattasai a ciki akwai tumatir a ciki akwai me attarugu a ciki akwai manja menene to waɗannan su ne ingredients da suka yi fomin miya miyan ba ta samuwa sai da su to bi ma'ana sun yi imani da cewa shi Allah da limamansu suna cakuɗe da juna wani ɓangare na Allah yana suna cakuɗe da juna kamar yadda 'yan trinity suke cewa Allah uba ɗako su suka cakuɗu kawai suka zamanto Allah guda su ma suna imani da wannan alhulul shine a ce yanzu shine aƙidan Allah yana ko'ina Allah yana cikin wannan Allah yana cikin wannan Allah yana cikin nan Allah yana cikin nan in ka bauta a bishiya ma tun Allah yana cikin ta so Allah ka bauta kai ba bishiyar ba suna da irin wannan aqida shine al-hulul al-ittihar kuma abu su haɗu su su cakuda su zamanto abu abu daya suna da wannan aqidan ku duba al-ittihadul kulli fa cakuduwa ta gaba daya kawai amsa ta ce na'am kwarai da gaske fahum ya ataqiduna a wajen shi'a aqidansu suna da imani da yaƙini bi anna cewa shi Allah ya hullu fi ahadin min khalqihi Allah yana iya sauka cikin ɗaya daga cikin halittunsa fa ba'da an tajawazul al-qawla bil hulul bayan kuma ana nan ana nan ma sai suka wuce wannan matsayin cewa ma Allah ya ba yanzu ba ma Allah saukan kawai yake ba a'a aljuz'i awil hululil khas bi Ali wato yana sauka musamman sauka ta musamman cikin sayyidina ali radiyallahu anhu so sayyidina ali in ka bauta masa direct tamkar ka bauta me shi yasa ya kona su ai kun tuna a can baya da suka ce shi Allah ne yace ni Allah ne eh ya damƙo su ma mala ya kona waɗanda suka shiga hannu sauran suka tarwatse suka gudu faftarau faftarau wato yakan sauka wani bangare Allah yana sauka cikin kowane mutum cikin limamansu amma shi kuma sauka ta musamman yana sauka cikin sayyidina Ali faftarau ala abi abdullah wai abu abdullah shine Hussein suka kirkiri ƙarya kamar haka suka danganta ta ga sayyidina Hussein radiyallahu an annahu kala wai cewa ya ce wa hashahu in ka ji hashahu kamar yadda annabi Yusuf ya ce hasha lillahi ko eh, matan nan ma eh, imra'atul azizi masu yanka da suka ga annabi Yusuf suka ce hasha lillahi ma hada basharan in hada illa malakun karin impossible shine ka ce impossible wannan ba dan adam bane da suka ga annabi Yusuf suka ce ai wannan wani ƙaramin mala'ika ne a mala'ikun ma malakun karim to shine wannan idan ka ji an ce wa hashahu wato impossible ba zai ma taɓa yiwa ba a ce wannan shirmen ma ya fito daga bakin sayidina Hussein amma sun ce wai shi ya faɗa shine ake cewa wa hashahu bai taɓa yiwa me yace wai in ji su summa masaha bi yaminihi wato Allah madaukakin sarki da ya halicce mu sai ya ya shafa mu haka da hannun damansa fa afda nuruhu fina sai hasken Allah gaba ɗaya sai ya shige mu kawai ya shiga jikinmu kun gani yanzu shine hasken Allah shiga. eh hasken Allah na shigan su to tunda ya shiga Hussein kaga in ya haifi ƴaƴan shi ma duk ai hasken shi ma zai transfer ya shiga wannan ya shiga wannan ka duba wannan magana a usulul kafi babi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam wa fatihi babin haihuwar manzon Allah da mutuwar manzon Allah za ka samu wannan tabbas sannan kuma waftarau ala ja'far wai abu ja'far muhammad binu ali shi ma sun ƙirƙiri wani ƙarya sun danganta a gare shi wahashahu hashahu shi ma a afatau a ne ko menene bai faɗe ta ba eh na'am na'am malam rabi afafau kafau haka ne aka kau wa fi riwayatin kenan na'am kai na ka ba rabi'u bai yi ba taqaw na ataqaw yawa wannan nake so shine wa hasha hudin ataqaw ba zai wannan bai ba ba zai fito ma daga bakin shi ba amma an danganta wai abinda yace musu walakin allaha khalatana kuduba Allah ya yi mixin ɗinmu da shi khalatana bi nafsihi limamansu Allah da ya halice su sai ya ya mixin din shi eh, Allah ya mixin din kansa da su gaba daya kwaɓa su haka sai ya halicce su kawai so Allah Allah mu su ne su ma su din ma Allah ne ka duba ka duba wancan maganan a shi ma usulul kafi juz'i na daya shafi na 329 wa iyasu billah sannan waftarau ala sadiq waye a sadiq ja'far to shi ma sun kirkiri wata ƙaryan suka danganta a gare shi annahu kala wai ya ce wa hashahu shi ma aka fau bai faɗi wannan ba ya ce lana allahi halatun mu yanda muke tare da Allah wato muna nan a yanayi uku ne tare da Allah na farko nahanu fiha huwa akwai wani yanayin da zaka tara mu din nan a cikin wannan yanayin muka iya zamanto huwa shi Allah da kansa akwai halatul ula kenan nahanu fiha akwai mu a wani hali da za mu kasance mu ne huwa shi Allah akwai yanayi da zai kasance wa huwa na hannu shi ɗin shi ne mu illa annahu huwa huwa sai dai shi din shi din ne dai wa nahanu nahanu ina fata an gane ko yawa shine yawa yawa asalin ku gane abin nahanu fiha huwa akwai halin da zaka kasance zaka tarar da mu in ka tarar da mu nahanu mu din nan a wannan halin zaka same mu mu ne huwa mu ne Allah a wannan yanayin akwai wani yanayin da za ka same shi shi huwa shi allah shi ne na hannu shi mu ne to sai dai amma a wani duk da cewa shi Allah shi ne Allah mu ma mu din mu ne mu din to amma akwai yanayin da za a muke ake haɗewa kuma ya zamanto mu mu zamanto shi ina fata an gane ku duba sharhu ziyaratil jami'atil kabira wannan littafin da suka yi wani littafi sharhi ne na ziyaratul jami'a al-kabira juz'i na biyu shafi na ɗari da bakwai li ahmad ibn zainuddin al-ahsa'i wanda ya mutu a shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in da ɗaya akwai kuma wai misbahul hidayati irin nasu yawwa don misbahun ka ai zalamun ne sannan shafi na 114 eh, lil Khumaini akwai al-khasa'isul fatimiyya waɗansu sifofi da Fatima ta keɓanta da su mujalladi gashi nan mu je wa qala imamuhumul akbar akwai babban limamin su shehin su shine al-Khumaini wanda Khumaini da ya mutu dina 80 ya yace shi kuma aliyun alaihi salam aliyu din nan sayyidina ali da kuke gani wa tajallil azim lillah wato shine ya fito a matsayin Allah baro baro kawai tajallil azim lillah ku duba shi kuma footnote ahlul baiti fi fikril imam humaini littafin da ya wallafa wato ahlul baiti amma a bisa tunanin humaini bisa tunanin shi ne ya wallafa littafin shafi na nawa goma sha bakwai almakamul ma'anawi li amiril mu'mini wa aidan shi kuma din ya sake cewa la zuhura la wujuda illa lahu tabaraka ta'ala ba bayyana Allah baya bayyana baya samuwa sai dai ga shi Ali sayyidina Ali din ta wajen sayyidina Ali Wal'alamu alamu duniyan nan da kuke ganin ta gaba ɗayanta khayalun imagination ne fi khayalin cikin imagination indal ahrar wajen wai yan yan ya halattattu a takaice komai na Allah yana bayyana a ta sayyidina Ali wa qala aidan ya sake cewa huwa ta'ala kullul wujudi wa huwa ta'ala shi Allah ne dukkan abubuwa samammu wa kulluhul wujud shi ma dukkan shi samamme ne kullul baha'i wal kamali duk wani abu mai kyau da kammalalle wa huwa baha'i kuma wal kamal su ma haka shi ma Allah haka ne wa ma siwahu alal itlaq duk wani abin da ba Allah ba lama'atu nurihi wato alamun hasken Allah ne wa rashahatu wujudihi da alamun samuwar Allah wa zilalu zatihi da kuma wato bayyanan ko kuma abin nan zatin Allah duba footnote na sharhu du'a sihir وقال شيخهم الحسين ابن منصور الحلاج الشيعي الصوفي wannan ya hada biyu marant akwai wani babban shehin su da ake kira al-Husayn ibn Mansur al-Hallaj ashi'iyu a sufiyu shi duk ya haɗa both shi'a ne ba ba shi'e ne kuma ba sufe ne wanda ya mutu a shekara ta ɗari uku da tara ya ce ya ilahal alihati ku wai Allah yake kira ya allan alloli hmm? ka ce ya man la ilaha illa ko ba la ilaha babu wani Allah ma abin bata da gaske shi kuma yana kira Allah da ya Allahn alloli wa ya rabbal arbabi ya ubangijin ubangijin nai rudda ilayya nafsi mayar mun da raina li Allah ya fitatina bi ibaduka saboda kar bayinka su fitinu da ni ya man huwa ana ya kai wanda kake kai ne ni wa ana huwa ni ne shi ku duba yanda kira ya man huwa ana ya wanda yake shine ni wa ana huwa ni kuma ni ne ni ne shi to in kai ne shi shine kai kuma ka zo ka roƙe shi ai ya nuna kana ƙasa ina fata an gane ko yawa domin duk at-talab at-talab yana zuwa a balaga a ilimin larabci uku ne akwai a bi ma'ana menene addu'a shine idan ka nemi abu daga wanda ya fi ka ana kiran shi addu'a idan ka nemi abu a maka abu daga wanda yake sa'anka ana kiran shi iltimas idan ka nemi mutum ya maka abu wanda yana ƙasa da kai ana kiran shi al'amuru umarni shi ka bashi wanda yake kuma ka nema daga sa'anka favorin ne in ka nema daga samanka shi kuma menene roƙo kake ko ba ka ba ranka daɗe amun kaza na so amun kaza in dai kace ranka daɗe yana sama da kai to roƙon shi kake in kuma sa'anka ne abokinka ne wane yi mun kaza shi wannan kana nema ne favoring ne in kuma yaro ne karami ɗanka ko wani kaninka imun kaza shi kuma menene umurni ne to amma kaga tun da yanzu yana roƙo ne ya ce roƙo yake fa mayar mun da raina ai roƙo ne a wanda ya ɗauki ranka ai ya fi ya fi ƙarfinka kenan ai inda ya ɗauki ranka kuma at the same time kace ya kai wanda yake kai ne ni ni ne kai Allah rufa mana asu Allahu akbar Allahu akbar akwai waɗansu kalmomi na sabo a nan waɗansu baitutuka wa an shada sai ya rera waɗansu waƙoƙi kama haka ana an bila shakkin ana bila shakkin ni ne kai babu shakka ba fa subhanaka subhani ka tsarkaka ni ma na tsarkaka فتوحيدك توحيدي كأيتا كتمكر كأيتا نيني وعسيانك عسياني سابع ما كتمكر سابع مني وإسخاتك إسخاتي فساتاك وغفرانو كغفراني غفراني غافرك غافراتاتي تو ولما أجلد يا ربي يا أبنجي تايزا امم من بولالا idza qila huwa zani idan aka ce wai nayi zina ta za a mun bulala kun san abin da yake kokar idza qila huwa tunda shi din shine Allah yanzu ta za a mai bulala idan aka ce yayi zina so idan aka ce yayi zina shi ma huwa kenan fa kun gane abin da yake nufi iyazu billah ina fata an gane ko bi ma'ana ta ya za a yi a ce an mare ni don na faɗi haka tunda mari na marin ka ne fa to ta ya za a yi abun bulala don na yi zina saboda ni in fa na yi zina to shi ma to ta ya za a yi ku duba kun gane abin da yake suke kokari su faɗa iyazu billah Allah wanje rufa mana asiri rufa mana asiri at-ta'liq ga bayani da mala ce comment laqad ulima bil ittirari to idan ka duba wato al ittirar a bisa ma dole kawai idan ka kalli addinin min dinin islami ka kalli addinin musulunci duk wanda yake musulmin kwarai ne ya sani sani na yaƙini na dole ce annahu la ilaha illallah ko ya san cewa babu wani abin bauta fa da gaskiya sai wa sai Allah wa anna Allah khaliqu kulli shay'in kuma Allah shine mahalicin dukkan komai wa kullu ma siwahu makhluqun duk wani abin da ba Allah ba shi halittacce ne ko ba haka ba Allah ne kai ba halittacce ba wa in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abdan ko babu wata halitta da take cikin sammai da kasai face sai ta je wa Allah gobe kiyama tana bawan Allah suratu maryam aya ta 93 wa qala ta'ala ya ahlal kitabi ya kuma abuta littafi yahuda da kiristoci la taghlu fi dinikum kar ku wuce iyaka a cikin addinin ku wala taqulu ala allahi illa al kada ku kuskura in kuka buɗi baki za ku yi magana game da Allah to kada ku faɗa abu fa wanda ba gaskiya ba suratul nisa aya ta 171 wa qala ta'ala Allah ya sake cewa laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam haqiqa waɗanda suka ce Allah shine shine almasihu ibn maryama to fa sun kafirta to yanzu ka duba gara ma su kiristoci a nan da suka ce isa shine Allah ko kuma Allah ma shine annabi isa gara su idan ka duba maganansu da idon basira ka duba na 'yan shi'a na 'yan shi'a is worse is worse na fata an gane domin su annabi isa ne kawai kawai suka ce shine Allah kuma annabi isa ai yana da darajan da babu wani bayan annaba da ya kai kai su daraja ko ba haka ba ai shi annabi ne kuma yana da daraja ko ba haka ba su kuma waɗannan wace daraja suka kai annabi isa ma sun kai annabi isa wata daraja sun kai darajan annabi to amma kaga shi sun ce ma Allah ne ɗaya kenan sannan annabi isa alaihi salam annabi isa alaihi salam shi kadai ne shi kadai ne suka ce dan Allah nan kuma har mutum goma sha ai suka ce shi Allah ko to nan kuma har su goma sha biyun dukan su alloli ne kuma Allah ya challenge law kana fihi ma alihatun min eh, eh, ghairullahi la fasadata da ce akwai wani Allah bayan Allah ai da sammai da kasai sun yi collapse ma alloli goma sha biyu a zaune ina fata an gane kuma ku tuna fa suna ko sun mutu ma suna da ikon dawowa kamar yadda muka ce arraja'a to yanzu mu duba yadda mana yace fan nasara kiristocin da alladhina kaffarahumullah wanda Allah ya kafirta su wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam da kuma annabi Muhammad sallallahu ya kafirta su to kana min a'zami da'awahum babban fa laifinsu da abinda suka raya yasa suka kafurta din nan alhulul wal ittihadu ko domin sun ce Allah maɗaukacin sarki da annabi Isa ɗin sun haɗu sun sun sun sun eh, cakudu da juna sannan Allah yana sauka cikin jikin annabi Isa faman qala bil hulul wal ittihadi ghairul masih babu wani bayan annabi Isa da suka ce yana da Allah yana wani eh, bangare ne na Allah in ba annabi Isa ba shi kadai kama ya ƙulu ha'ula'i wa amsaluhum saɓani yadda waɗannan su kuma suke faɗa faƙauluhum ta ga maganan shi'a game da al'ittihadu wal hulul sharru min ƙaulin nasara kenan ya fi bana kiristoci sharri li'annal masiha na maryam domin shi almasihu ɗan maryam ɗin nan afdalu min ha'ula'u kullihum ya fi waɗannan limaman dukansu goma sha biyu sannan dalilin da ya sa aka ce ma shi ma Allah ne ma kai saboda ai yana da wata mu'jizan halittar shi wata mu'jiza ce wanda ba ma ba ba uba annabi Isa ai ba uba aka haife shi ko ba haka ba to wannan shi yayi deceiving nasu to waɗannan an san iyayensu an san babansu da mamansu duka an sani sannan ko ba su kai annabi Isa daraja ba to sannan shi wancan yana da daraja ɗin domin wa kallama Allahu Musa eh, Allah madaukakin sarki kai ya ɗaukaka darajan shi musamman ya bashi wa'insu mu'jiza tunda anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi wa ubri'u al-akmaha wal abrasa wa uhyi al-mauta bi iznillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadkhiruna fi buyutikum inna fi dhalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin yana ta da matacce yana miƙar da gurgu yana abun yana abubuwa da yawa to shi yana da waɗansu abu bayan shi annabi ne kuma yana da waɗansu abubuwa da Allah ya keɓance shi da shi shi kuma wannan me ina suka kai madarajan annabi Isa na to duka duk shi ya deceiving na suka ce wannan zalika Isa ibn Maryam qaulul ladhi fihi yamtanu eh, suka ce menene ma kana eh, suka ce in da yayi magana inni abdullahi atani alkitaba ja'alani nabiyya ja'alani mubarakan aina wa awsani bis salati wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya ko ba haka ba to da yi wannan irin bayani suka ce wannan ai ma kawai dan Allah ne kawai yaro da bayani tiriyan tiriyan a abin nan sun mangoyo to kaga shi kuma shi kadai ne su kuma nan su goma sha biyu ba su kai darajar wancan ba to kaga nasu is worse shine li annal masih ibn maryama sallallahu alaihi wasallam afdalu min haula'i kullihim wa shuyukhur rafidati kaga shehunan rafilawa sune shi'a min jinsi atba'i dajjal asalin jinsin su mabiyan dujal ne alladhi yadda'i ilahiyata ko wanda shi ya fito yake cewa shi abunda in dujal yazo zai faɗa kenan dujal ai abinda zai sharru shar eh, menene sharru ghaibin yuntazar annabi sallallahu alaihi ce in kana neman abin sharrin da dan adam bai taba ganin irin shi ba duk wani sharri da dan adam yace ya gani a rayuwarsa tun zamanin annabi adam har yau annabi sallallahu alaihi ce ba zai taba kai na fitowar dujal sharri ba dan adam mai ce ya ga sharri karya yake yace dujal ne in ya fito nan ne zaka ga lallai za ka ga lallai sharri ka san sharri yadda yake domin zai fito ya claim ya ce shi Allah ne akwai mai ja a ce akwai ja to mai Allah naku yake a ce yana saukar da ruwa sai ce ruwa sauko sai ruwa ya sauko amma bi izinin lashi kun ga nashi ne domin annabi ai ya bayyana mana Allah mu yace inna rabbakum laysa bi a'war Allah ku ba ido ɗaya bane da shi shi kuma mai cewa shi Allah idon shi ɗaya ku kalli wannan sign din ta inda za ku bambance cewa wannan ba Allah ku bane idon shi ɗaya ne ba wai katoto a goshi fa irin wanda jarirai da disfigured abin nan jarirai da ake haifa a shi yana nan ne dujal ai ba za a haife shi bane ya girma ba fa a'a yana nan kawai a yanda yake babban shi a boye yake Allah ya boye shi ya sanya shi yana daga cikin ayoyin alkiyama idon duka biyun position su suna nan ɗayan yana nan ne kawai ya yi irin kaman haƙiyan nan hayaki ya dishe shi ya ɗan bulluko haka ya abin nan shi kawai amma ba wai rawan kwaya ɗaya ake nufi ba inda ake ta nuno a hoto sannan dujal ɗin nan gajere ne haka gwami yana da faɗin kirji gashin shi ya kwanta nan yana da sanko hancin shi a irin lankwashe ɗin nan haka ɗin nan hancin shi haka ɗin nan ina fata an gane ƙarfa ne to shi da ya zo ai dujal ya ce shi Allah ne ya ce ruwa ya sauko ya sauko ya ce tsirrai su fito su fito sai ce sai mai kuma Allah naku yake aka ce yana tada matacce ya bigi kabari ya ce na kabari ya tashi ya tashi ya ce na tada matacce sai mai yake yi kashewa ya kashe wani sai mai ubangijin naku yake yace yana da aljanna da wuta shi ma ya zo da aljanna da wuta ya ce to duk wanda bai yadda ni Allah ba ne ya gama yawo zai kashe shi to ne za a zo da aljannan da wutan a ce wanda suka yi imani da shi su shiga aljannansa wanda suka kafurce masa ba su yadda shi Allah ba su shiga wuta annabi ya ce inda ya ce wutan nan ku shiga nan nan ne aljanna sannan kuma an rubuta a goshin shi kafara ka fara to duka ina fata an gane to don Allah waɗannan yanzu da suke claiming cewa su su alloli ne su ne Allah su ne Allah ai sai mu ce wannan ne ogansu wannan ne ogansu domin iddia rayawa ne wa shuyukhur rafidati min jinsi atba'id dajjali alladhi yadda'i al-ilahiyyata ليتبع مع أن الدجال يقول للسماء أمطري فتمطر بإذن الله walil ardi fatun bitu bi izinillah. domin dujal zai zo don ya samu mabiya ya ce wa sama ki sako ruwanki fatun tiru sai ta zubo da ruwa bi izinillah. walil ardi ya ce wa kasa biti fito da tsirranki fatunbitu bi izinillah. wa ma'a haza duk da cewa wannan fa a'awarun shi mai ido ɗaya ne alkazabu makaryaci addajjalu addajjalu shine dan 419 mai rufa ido shine dujal wanda zai maka dan abu haka fur kai baka gane ya asalin yanda aka yi abun yayyo ba to shine wannan dajjal dajjal irin wanda yanda tura nan suke dan fitowa wadansu wa wasu yan magic magic ya abin nan kaga an raba mutum an zo an hada shi ni shekaran jama'a na kalli wani aka ce mace ta kwanta anan akan a benci ta kwanta aka ce wani ya zo ya rike hannunta ta flat a rigingine ya rike hannunta ta baya wani ya rike kafanta aka ce namiji ya kwanta can ya kwanta waɗansu suka rike hannun shi ta kan bencin ta nan waɗansu suka rike kafafuwan shi ta nan ina fata an gane shi wancan namijin ya sa jeans ita wannan kuma ta sa skate sai ya zo an taru ana kallon maji sai ya zo kan cikin ita macin ya tsansa hannun shi ya yi haka shikenan sai ya zare rabinta kawai ya ɗauke rabinta gaba ɗaya a haka ina fata an gane daga cikin zuwa nan sai ya ya aje kawai nan yana motsi daga nan zuwa kafa sai ya je namijin ma haka sai ya raba su sai ya ɗauko daga nan namijin sai ya zo ya jona da rabin mace nan ya buga ya yi haka ya buga har ya jona har ya haɗa nan sai ya jona sai can ya wani mutane sai gudu kawai sai gudu can da aka tashi sai namiji ya kalle shi ga namiji ne amma ya aka ya sa sket kuma ai shi ba mace bane ita ma ga ta nan daga nan sama mace ce to ta ya za a daga can jins ne kuma na namiji aka yi ta menene to irin wannan shi ake kira dajal irin shi ake kira dajal kamar rufa'ido kamar menene kaga abu ya faru kamar da gaske ba da gaske bane to haka dujali ke yi a warun ne in ji annabi kazzabun dajjalun hmm. faman da'al ilahiyata duk wanda ya claimin ya raya cewa shi abin bauta ne biduni hazihi al ba tare da waɗannan abubuwa kana duna hada dajjal eh kaga wato ya kasance eh, mabi wannan dajjal din ne faman kala bi hululillahi fil bashari wattihadi duk wanda yace Allah yana sauka cikin mutane ya cakudu da mutane kawai wattihadihi wa anna al bashara yakunu ilahan kuma duk wanda yace kuma mutum yana iya zuwa eh, zamantowa Allah wa hadha min al alihati fa huwa kafirun inda jami'il muslimi asalin musulmai aqida musulmi duk wanda ya faɗi daya waɗannan abubuwa ya imani da su bakin kafiri ne kirin kirin ba haske haske a tare da shi da fata Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu abun nan za ka ga abubuwan nan shirme ne fa amma yadda waɗansu suka yi imani da waɗannan maganganu sai ka yi mamaki kuma za su iya mutuwa akan wannan akida subhanallah Allah tsare mu fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi